bayan godiya ga Allah da yabo da jinjina masa subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan tsira Muhammadu bin Abdullah farin jakada, addu'a ga waɗanda suka shirya wannan taro mai albarka, Women initiative uh, da fatan Allah ya saka musu da alkhairi da wannan taro mai albarka da suka shirya. Da fatan Allah ya sa su tarar da sakamakon wannan aiki a ranar kiyama. Wannan taro kamar yadda Malam ya sanar da mu, za mu yi magana ne kan sa'ayi da abubuwan da ya ƙunsa. Kamar yadda muka sani, aikin hajji rukuni ne a cikin rukunan addinin musulunci guda biyar. Bayan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu salah wa ita'u zaka وإيتاء الزكاة وصوم رمضان wa hajjul البيت لمن استطاع إليه سبيلا na biyar ɗin shi ne aikin hajji ga duk wanda ya samu iko, kuma ga maniyata a gabana waɗanda suka samu wannan iko ɗin, Allah ya tabbatar mana da zuwa mu masu magana da masu mu waɗanda ba su a cikin tafiya a wannan karan. Bayan kasancewa aikin haji shine rukuni na biyar a rukunin addinin musulunci, haji shi ma yana da rukuni. Akwai rukunan haji guda hudu, kamar yadda malamai suka tattara mana bayanai ɗin. sa'ayi ɗaya ne daga cikin rukunan aikin hajji. Idan aka ce sa'ayi shi ne tafiya da ake yi tsakanin safa da marwa. Sa'ayi wanda muka ce tafiya ne tsakanin safa da marwa, rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يجي صفا مروى ƙananan duwatsu ne guda biyu a gefen Ka'aba ta gabas. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya su domin bayinsa su rika bauta masa a gurin ta hanyar zuwa da dawowa, kaiwa da komowa. Faman taɓawa a khairan. duk wanda ya zaɓi wani aiki na alkhairi daga karan kansa ya yi ma Ubangiji shi, a faman hajjal baita duk wanda ya yi aikin hajji, a wi'tamara ko kuma ya yi umra, akwai bambanci tsakanin aikin hajji da umra, kamar yadda malamai suka bayyana mana a baya. fala جناح عليه أن يطوف بهما babu damuwa a باب shi babu laifi a تكان shi ya kai wannan wani zai iya tunanin cewa to idan mutum ya ga dama ba sai ya yi sa'ayin nan ba ba sai ya yi tafiya tsakanin safa da marwa ba tunda ubangiji ya ce fala junaha alaihi an ya tawafa bihim ko babu laifi yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa to ba haka fassarar take ba kamar yadda urwa ya tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yarda yace tunda aya ta ce babu damuwa mutum ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa, idan mutum ya ga dama ba sai ya yi ba ke sai Aisha ta ce, A Allah shiryar da kai, ai da babu damuwa ne, da Ubangiji ya ce, Falaju junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima, ba zai ce an ya tsawafa bihima ba. Kun ga karatu ko? Shi babban malami ne. amma Aisha tana gaba da shi, tunda sahabiya ce, kuma malama ce cikin sahabbai ɗin, Allah ya ƙara mata yarda. Don haka, wanda ya yi aikin hajji ko ya yi umra, to ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa. Wa man taɓawa a khairan duk kuma wanda ya yi wa Ubangiji wani aikin alkhairi da raɗin kansa, ya zaɓi wani aiki, ma farlanta masa ba ya zaɓa ya yi ma Ubangiji, fa inna Allah shakirun. Shi Ubangiji mai godiya ne, ta hanyar sakawa mutum da kaɗan da ya yi ya bashi mai yawa. In kai kaɗan, Ubangiji sai saka maka da masu yawa. alim Ubangiji kuma masani ne dangane da ayyuka da kuke yi, yana tanadinsu ba zai bari wani aiki ya salwanta ba.